shin kun san me ya fara a wannan labarin to ku tsaya ku biyo ni har ƙarshe kada wanda ya dariya dan ba abin dariya bane ni ma ban yi ba ku yi subscribing a gidan nan kuma ku ci gaba da kasancewa da wannan gidan na Habib fu TV inda muke kawo muku shirye-shirye masu daɗi masu ilmanta masu nagarta wata mata ce mijinta ya yi mata yaji kusan sati ɗaya to kun san mata idan suka so abu duk yadda za a yi sai sun same shi to ita dai wannan matar sai ta fito falo ta kwanta wai ba ta da lafiya ta wani mijinta ta ci ka kama matar ka kai ta ɗaki sai ya kama matar shi ya kai ta gada ya kwantar da ita zai fito kenan <coughs> sai ta riƙe hannun shi gan naka shi ma yana da bukata a shi shikenan ku sai ya juya ya biya buƙatarsa ya tashi zai fito sai ya manta bai zuge zip ɗin wandonsa ba ba sai ya tafi falo ba uwarsa ta ce mishi ya jikin matar taka sai ya ce eh da sauƙi na ba ta fanadol guda biyu ta sha ta takwanta tana bacci yanzu haka sai uwar ta kalli wandonsa zip a zage sai ta ce to ka manta ba karfe kemis ɗin naka ba <laughs> ga a yakuri ɗan wannan bai kamsar <laughs> da ba labari ne ya zo aka muna godiya da yadda kuke bibiyar gidan nan na habib 24 tv ku ci gaba da kasancewa da mu tare da yawan subscribing wannan gidan na mai albarka na habib 24 tv mun gode sosai